الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته daga sharh sunna ya al-imam al-barbahari rahimahullahu ta'ala ne ka ta 10 august ko 2015 mm. mm. man wa tanziluhu wa nuruhu wa laysa makhluqan li anna alquran min allah wa ma kana min allah fa laysa bi makhluqin wa hakadha qala malik ibn anas wa ahmad ibn hanbal rahimahum allah wa man qablahuma min alfuqaha wa man ba'dahuma wal mira'u fihi kufrun الإمام البربهاري قال والقرآن كلام الله القرآن يجن تشيو وتنزيله بلتافنا تشيشي بيع نبي محمد صلى الله عليه وسلم ونوره أسكي تشيمو وليس مخلوقا مجهل توجا لأن القرآن من الله يبنى القرآن ده بس كبو فيبيو ما كان من الله فليس بمخلوق ina magafe bai daga ba ko na ajin halittu jin haigan kuranu ya ko hmm. wa haka da an niga kala malik ibn anas an niga alimamu malik ibn anas sugbon wa ahmad ibn hanbal an niga mai alimamu ahmad ibn hanbal gan umar lasa ko guya hmm. wa man huma min alfuka hai to zai jibe kamiya na jimi ya mai fiki ujo nan wa man ba da da zai dube zuma bane wal mira ufihi ya mu gimi tuba ma kufrun kafirci Allah kiyaye mu ga wal qur'anu kalamullah wa tanziluhu wa nuru falaysa walaysa makhluqan ko na mm. alqur'anu ya ga yace ci wa da fi yace ci no cin ga ne sallallahu sallam ne da askiwi ko mm. amma jani to jangole ne ga aqidan ahlus sunnati wal jamaa ida alkur'an ya gane ce ciyo wa yin a min al-mushrikeena istajaraka fa ajruhu hatta yasma kalam Allah aga a zamina ya mushriki yo ne jiwo ta do no gajin gajin ta ebo ndu wo gane ce ci amma alkur'an alquran ci da annabi sallam ya bana ce ciyo in kuntum shi rabi mimma zalna ala abdina ya gaida ya ga da shakka ya ci wajin yayi na wale ga littafin na cin biya annabi sallallahu alaihi wasallam nan ga alquran tabarakallazi nazzala alfurqana ala abdi liyakuna lil alamin nazira amma ke ji alitta wujan ibu ala lawul khalqu wal ko ibn alqur'ani ya gane cewa cewa malaka jibrilu wu daga ba cewa cewa macin biya annabi muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wasallam na gayi ba wuyan goro mata zai lebe ci ganna na gayi jami'a na jami'a tu jami'a bunu safuwa ni na gangani bi gwalage jami'a jikin zila mutazila ya shi a ni mata zane bata e ga ya e jami'a bunu safuwa ni ga goya ci mas'ala na bu a can a gama al'ibadiyya zai ji al'ibadiyya mini gurupa wa riji ko ji ako hmm. alibadiya mini ya firka ya kawari jiga bu afiyo wadda country ne yi na amani na country kice amani ta ne ya amani na ibadiya shi dokun fi basarar har to babu na presently to babu amani present le mufti is ibadi akida ibadiya da biyu agaya ga ahmed hamad halili zai mu Allah kiyaye mu hmm. so wato bata wuce eh, ya zame da nan wali ko ahlu sunnati wal jamaa shi ba jan sai ga alqur'ani wa jan lituji e bane babu le gan akida ba ga sai ce gan ta a'udhu billahi hmm. ko hmm. sai mine le gan sai fanya sam u bi albasar yele bi uwe ya uwa bai yalle da al'ilmu ilimi da irada da sauransu ya lega sifa mai bata ni tabbatarwa ya sai ca ko mm. na bata waje faruwa sai baki bo abu na ale ba wuya ne sa sallan baki da saba man ga jiki nan ga ya eh, laza ne amma ga lauza za ya yi su kuma ga ya jiki a ga ya li su ko tata ko su ko ga ji ali to shi ma no idan yabana su ba yabana sifati in sai ci wuji tabbatar wa magala su sai ci haddasa inda romin a rito shi mu ko hmm. umarlan ya yanke mina na yi sallah sallam ungunyo na umaru ga ya ce ta ki fomo ko hmm. ma na gala sifati in sai ci da biya rito shi ma ma ga kai fiye da nan ko ga ji tiraku ya bayan lafazo gangani da ma'anin ga wale sifan sai ci da shi ya rito shi laisa ka misli shi wa sami'u albasir mun ji la'ayan wa yin ahadu min almushriki na tajaraka fajira ta asma kalam Allah bi alaikum wa alkalamu jiya ba shi tacin ko irkem da tafiye yuri na an yubaddilu kalam Allah munafiki shi wa ga Allah ya ganin su kwasan wa ya buga dalili daga sunna da ijma'u yan al'ummar musulmi ke dai alkur'ani ya gina tsoye ce da ba ce ba mushe biyo ne inda kun tsaron yanki ne madagan na shi kadawa ya e bugo liyamba ne zai gishi da jenin a alamun wuce tsaddan ni za ni ba a e yi wani alkur'ani ya gina tsoye ce wajen gana ku. inna ma amuru zara da shi a kula laukun sayakun waligar zabura injila taura alkur'an ba ta littafi ne sakon gacin wujen amma a taura bai zabura bai injile wuji kiyo wuje ba alkur'anu mu alkur'anu ma shari'a littafin wuce fiya alkur'anu ma da gugota ya gundoro a ji alkur'anu ya ndoro ma a ji ba wa har bai ji tashin kiyama na ina na nazar na zikira wa ina lahu la hafizun sai shiga can alkur'anu shan sai ci mawa wuta amma zane shi ajinin ajin fe gan afa na ajin lo ba to yace turidu na yi badilu kalam Allah ne a gajin afa ji afa idafa yin makhluk yana ji halittu ne ga ji idafa da ba to yace in wadda mudafi mudafi ne ina wu hmm. man ya tawili ma ja ga al mudafi ila Allah qisman ina ina ji afa ba to yace ne yiri guba a ada idafatu ma'anin amada idafatu ayani afa ye ma'ana ko afa hmm. idafatun ye sifa ilal mausuf hmm. ko ji gani ko hmm. kyaga kalamun lahi yadun lahi wani ne idafatun ye sifa ilal mausuf amma da idafatu a idafatu a yan idafatu ya halittar doci ainihin doci kakai kyagan hazihi na katullahi lakum aya rafun ya sokwa dana wa fi aya in ba na rafun na sokwa jin halittu na mun dana wa fi kiyo wa fi aya ye falamma qama abdullahi yad'u ka kuna wuce ya ce na ne ki mutu fe yi ce ci na ko baitullahi ka ta soko ke jin fi dona masallaci wale baitu a ga baitu na ja sifa laya hmm. a ga na katu na wa ja sifa lillaya hmm. wajen gana ko hmm. a daga abudu na wajen sifa lillaya bi ma'ana na idafatun makhlukin ila khaliki idafatun ya zana jin halittu na ba zai jin halittu ne wajen na idafatu ta shirif idafatu ya cinwa kwale ga jami'a da mota zilaji da sauransu a haltu a jijishila a shishin ke bala da tsakani idafatu ma'aniyan da idafatu a yanin ngala amalayar rike da ngala ci da conclude be yana conclude gangani da yi nan yan na shi benin fi littafin aqida jo na jajan feji rijiyon da ya alu dalali na ko hmm. amma shi ganci sukun ejin su ba tiyan sifatiyan allahu subhanahu wa ta'ala gaggan a ga ya yi sata lole lilie ce ita ta zan ba su kwanda ta lallai saka mislihi shai'u in e, yadda wani bece na ba ni mujigan har ya lahu samiya in ba wale zai yadda na bece ci nan adiya ba na gayi tanziyu ya ala ce ce alita to ce ci bi alita wuja ce ce liliya ce ce yaya ce bata ce ce jizalin ce ce ce deyina ce zandoro matsoyica wuli ko? ta ẹwọ́gọ́ matthew sifat wí tààtìd ẹnẹ mọ́ mú gẹ́gẹ́ ṣe lọ́sọ́kún àti ètì láàbì àlítẹ́ obìnrin àti ìbílẹ̀ ẹgbẹ́ àgá ìfúba tí ó echi ètì jí tó ètì láàbì àlítẹ́ bọ́ọ̀ aláṣẹ́fà ọ̀ṣà ń yára àṣà ẹ̀rọ àṣìmọ́sọ́kún na. abe gani bai yi nan a ke ma m'a mamaki wato ganin jami'a shi a ya la layin kasin wilaki su ne a gaggan su yi cinwa ga guba a da ma'anin wa alfas a da yin ma'ana shi a madiyan lafazi shi a gan ma'ana ya ma'ana ga ya gani su yi ko a gan ma'ana ya gamga kiyo ga daga bayan su yi cibo amma a zai ga ya tsaye ci wunde harfa wa mude sautuwa e babu e ba shayara shi ga ji gane ko mm. a ce to lafa ziganci zugun gai daga baza na jin halitta na bu a ce to ma ne ganwi daga ba sai ci ka kuna ga ya ganye tsaye ci gambe larabci nan ga shi kuranu wa magun da ibraniye ga shi taura wa magun gambe studiyaniye ga shi linjila wa magun gambe kazin na kaza kaza ne fahimta ya sha'ira shi ina mai kuskure hmm? fasautu dai sabin mujibin ta jisi mahu iska na ci siffata ne ta salifa ne gama la'adi suna ne sa sallam ga ce ta gina gali ta jefa alkiyami ya sma'uhu man ba'uda kalma ya sma'uhu man karuba a naga akpiya na wokin na zanaga ga tsoba na wani gina a wani nole ne ji isbatu ya sautu raddan alala shaira hmm. ale ga shaira shi e gairi na jami'a shi ganin nga jiki mu nga so gana mu kacan e gairi na jami'a shi ganin nga so gama e fiye matsalin halkul qur'ani bo amma yayin a put in form na wa da daji wa gan wani wa ji gane ko wato matsala wace kwai nono mafi ne zamani fayin sarauyin umarmani bai sarauyin tsakanin alusun na tiwon ga alubidai shi ne ko? ramala mm. ma muhammad ibn hanbal mm. Mm. sun ga gan alkurani makhluka yin ko? ma'ajin ga kandora sun ga alkurani kalamun lahi ɗayar makhluka ya gane maza wace cajan fiye ganin can da bayan tsakani ma mahmudu na ambali gangani da kula famu ya bani labas wanda zula da jami'a shi nan a gasu ya samu wale ya ganna luwa sabana alkur'anu kalamun layi gairu makhluk ga da ga tsoye ce ce gin ga nawa ga ga ga wato ga labi qur'an mu ga nan ashi dan malla zai je le ga alkur'anu ji kalamun lahi nan ajan sai ji alkurani mutunci hmm. how ya za a ji damuwan ka alkurani bai ji hailana wani iya zubin layi ya za a ji damuwa ka kurani bai ji nifasiya ya za a ji damuwa mula alkurani ka mula su na jenu juju suwa rajin ga sukun ga wani jikiyo ga wani ji mambo ji Zai yi ga ne ji mambo yana hmm? hmm. yi lalaje mannin wa ilimi alkurani wa wa ilimi hadisi wa wa ilimi fikiwo wa kashin wai ji sallah wai ji nafila wai ji ibada wai lokacin kirki wai ji furu batun guri wai kan wani tun dede tashin wai la qur'anu wuza na wai la fiqh wuza na wai la hadisi wuza na wai la na wuza na ko zanna nga ke funu waje ne ba funu wa bayan ji ke funu ai la funu wa bayan ji ke ji kaza ji na wa kaza ji yana wadda na ga wadda to zanna ga yi manyan mare da sun ko. Hmm? Hmm. amma zannan shishi in mata qur'anu ba kana muke magaganci na sukun wọ́n ṣíṣí kí wọ́n bẹ̀ sún ẹjẹ́ ìlú yìí ṣẹ́jú jìkan náà kó wọ́n sanba kó wọ́n jí bọ́chí gan àgàmọ́ ńlá dáná náà zàdédé ńlá yìí náà ńlá yìí yi káàgé yìí gan mọ́ ẹ̀bá mùsùlùmí ń kuyo ko hmm. ya bugo zamani al-imamu ahmad ibn hanbali ade ne ga al-mihnatu na ko <coughs> ashi imamu ahmad bai kin be kagwe wa bi ci kin kem no sun pati adin shi shi na mari tawili ne ga wucin ma ku da jin tiye na ibu na ara imamu ahmad ibn hanbali da da prisoner har ayu kashi har ayu mutunci kula fa wani banu labbas a jariya su guta na sai babba imamu ahmad ibn hanbali na ya tsaye fari ya tuma na harun da ajin hanjali harun ke da ake tu ma harun ke da ajin hanjali harun ke da ake tu aluwa su ku harun ke da ajin hanjali ka kunu tun zamani mutawakkil na ga mutawakkil bai ya imam Muhammad ibn Hanbali ngo jani ako wato ngo le munazara maji faruwa sarawi tsakanin ahli sunna ganda bishri bin giyas al ko mm. wato in summary dai mas'ala wuce koyin nan na ungoyan zu ya wuce zu na wani kasashen ne ji a inda shi da zai je kayan ne gani bi a akwa shayara shi da zai ga lamituwa ne a ga hmm, almusakka fi ne gani ba zai shi dai wani ne ya zai dan buwa ilo makanta amma a dai da exposure hmm. ko noma kuna ne cile exposure na ga dai na sukun da yi ilimi wo da strong karatu lo ba kan exposure wai zan ba ce exposure na gan wala gan wuce da shi anan inda katon ba jarida shi an nijin rambu an nijin saudi ba an nijin misra ba an yi ba kaza ba an yi ba kaza ba an nijin nigeria da nimbo ko ji gane ko an nijin kaza wani an kala amma ke zaɗan waje wani bai shiga cikin shi an kuma wani musamman ma ajiye min wani ya sakafata zane laza da na wani ilimi wa za ko ta da shi gan la fun ji fun siyasa na i'i matsala ne shi can libaji na shi ne wuya ba gaskiya cewa ko hmm. hatta ya sama'a kalam Allah saga wa to yace kazalikum qala Allah min qabla a ta sako gane qala Allah sako gan wani sako wani isbatu ya al-kalam bi al ji ba no jiga wa tanzilu ne ma na qurani a cikin bi annabi sallallahu alaihi wasallam bi wasita yan jibrilu ta kon latin na daga nazala bi ruhu lamin malaika ne ruhu lamin daga cin alqur'ani jin ala qalbika bi yan gawa ne mawdu sa sallam ne ta kuna min al munziri ibo lofa da min zaja jin gargadina bi lisanin arabiyyin mubin rejime larabci na cici gbangbanin wale na cici kiliyali to su masu kun zan da ci abin shiga alkurani makuluk a mace wuce shan magaye kurani jiga su kwa amma a bitu ce ga wani ga ganga wale ga daidai ne wa nuruhu ma'ana alkur'anu e eh, juya ga alkur'anu asturo ko hmm. walakin ji alna nuran na ji bihi man na sha'u min ibadina ya alkur'anu lafiya aski na ya lawuza ne ga bayi na ba min ya wuji jonin amma ya alkur'anu ga ruwa ko hmm. auhaina ilaika hannu min amrina ya ji wa yawayen ruhi ina yalla mare yabo ebona ebona rai ruhu ne gbonge la ngba de rayo kemi na na kan tse de rai ganga ni a ruhu ina ye gbon tse de rai bi ganga ni bi mari fotu so yin gbon daga shishi mun pe tse ciya mun ya ne muhammadu ya wale unde takwa wallahi dabwa unde ilmun nafiwa da sauransu unde khashiyatu bi al khawfu jiya wajen abin bilin yin gwazan na jike yin gwazan na su ya gwanin wa lutun da zai gwawa umar ke lutun kirkewa ko wale gan ranye masu su kun gai laba obi a hun gai laza fato ya ce hun gai fi wa ziya hun alkur'an mada sun naji sarami لأن القرآن من الله وما كان من الله فليس بمخلوق قال القرآن ابن القرآن daga batu ya ci bu fe biyo ne fe daga batu ya ci na jin halittu Allah subhanahu wa ta'ala dai sunna juma da sifa shi amma jali tujan Allah ga ya tune jali ta zando na mun cece na jali tuji da baga asma'u jin cece sunna jin cece da sifati jin cece mun ji alita alitta cece ya ban da ba cece bu fabio ko hmm ndo ga bi yana wa jinufi nan kunci ngo do gan ene be daga e, aga je ene adin dambo na sifatu min sifati layi nan un jani ta ce cuya ko jana ko eh madabo ne makhluk min ya halitta shi ya ce na wani mun ce makhluk wushi sama king ko naqatullahi da sauran su ngol yanda shi makhluqat hmm. ko amma yadullahi kalamullahi kalimatullahi dai ne biya ci gane ngol da shi sifatiyan ce ce ci sifatiyan ce ce ji ajali ta ce ta ko ji gane wannan magana hmm. ko ji ne wa kaza na alkur'ani sifa ya ce shi hmm. da wasi bo alkur'ani ga ce ci fa ajiru hatta yasma'a kalam Allah a'udhu bi kalimati ta tammati min sharri ma khalaqa an gole kalimati llahi ya ga ya ce ci a magana ga makhluk ga kalimati layi ya shara ne ta hmm. ya zana wa jisti ya zaji bil makhluk la ya shirka mamalaja ga man kala inna allaha khaliqi qawli faqad istahalla ibadatal awsani yani ga gaso hmm. ko ga jali ta yan gunjo a da wancin ga ibada ya kuti ladi kiyo a jalali Allah hmm. kiyaye abu idan ngowa ko ngowa kaza kala malik wa ni ga imam malik ibn anas wa ahmad ibn hanbal ta imam ahmad ibn hanbal rahimahullah ga ngole na ga ga yamman kojo imam malik imam da hijra imamu ahmad ibn hanbal na ji azaba a ci mai baba ci ma a kuri jiya ce matsala na wannan imamu yan alusunnati wa jama'a wa man qablahu ma min al fuqaha wa man ba'dahu ma inda zai ga bi kamiya ne inda zai ga bi zuma abu ne imana imamu malik da imamu ahmad ibn hanbal ji an ga ganna zai bi kamiya min ya sabi jo na ga ga irin ne mun to tabi'u na ji to tabi'u tabi'i na ji bata a gaga alkur'an wajen halitta ya coca da shi le bana ga ja bunu safwan ja da bunu jirami bishi bin yasim rifi ko alkarabi fi da sauransu Allah kiyaye mu hmm. wal mira'u fi kufrun ya zamu jimi dangane na kafirci ma'ana al ya tiya alkur'an in ba ya ka jalitu jan ko hmm. hmm. wala shakka da gbaba an da abin za mu ce ga matsala na ilafiyu wale ma kullu khilafin ja a mutabaran illa khilafun da wa hazu minan nazari mun yi khilafu kwata ne ji kyau ne ji ci barwa khilafu ne ji ci baro ne khilafu nan aya da mu hadisi da mu ka fasaru daga fayin uji ci maluyin waje yi gannan can le ba wancin masu gummake canan wajibo wale ko ba su ya to eh khilafu da bukatun zamani fa ga je cin gannan amma mai musulmi ba ta ya cinye gannan ga ba ba za ci gula gannan ci tsara ga ga kun ga masala ne ilafiyo ne kaga ga ilafo to da mun ga ki gaskiya inta na za ta fi shin faru da lillahi wa rasulu da to ke ma je ga ga ce ga gannan ilafiyo yo ya maga ya sai ga ya ma ga no ci ga go opposite no ga ilafiya a no ra ga hmm. hmm? hmm. kila zane ga ga diyo da pati ne ya je jefe ga kiyo ngai zane diyo shin hmm? da lele masala shi dabo ijma wa ja sun da tun haji fo be je ijma wa ya da sun ja alqur'anu kalamu la ghair makhluq lo ijma wa salaf fil itiqad ya al-kirmani wallahi ka yi ijma wa ga nabi wale tan ga ga ila fu da gba ni wale mu to ta le bo mu chagi ko misali gbani ijma wa dubo tun haji fo be je gan musulmi a shi lokaci ni jimi goguni gan hmm. na da kele ba waga shi gano ci bai ga gaskiya ilafu na mu wata tsa ilafu mutu yau wace halle ba wace da ajiyar mu afirka gangan da shirar ku ala shi ya jiyo ta hmm. bugu a ji ci ba rube ilafu na wai kile mu ban da ana ko laji ganewa hmm. a zugin zagi tuba ga manyan musulmi tun zamani fayin hari lami na zaɓe tubu hmm. zai ji leba na yi zaguba ibnu jauzi gangani be imamul gazali zaguba ba ma ibnu muflih al'ada bu shari'a wani rajiji ya gani na gani luwa wale hmm. ku ala lagan daga wani wani waje ila fayi ba ga dalili hmm. ku kuyo ku bani so a cin ga masala ya dabo sarar ira a ga shi shi a da fo dabo bai mala alkadir da shi bi kuma zuba alkadir ga adin ga mayan wundo shi da juji mun ga adin juji wazi da bugon bai wundo shi yi da shawazi ji ile ji wazi ba rufu mai fe ta ga salamu alaikum da gaji mai sunna ja da can da ba zai ga sokode sunna ni zai ga sokode sunna kamar baki daidai ka go baban walo yin suna yi da ce mai baba mai suna yi bayanin ga soko suna kamu biyu wani lala suna wani suna faru biya da na gaga ga soko da suna nina ya ga wuce nu ganyu da ana na wuce ganyu ga daga dufu ba wuta le suna shi ba shi hmm. gwantani gwantani gwaya wani kasa ya ce mada wale dolalu ya ngala is bad wala de do preach o su circulate za o ga biya su o ci maji gyara maji bayani ya zaja wallahi akwai yake akan ka sai bonne zan do ga mi tun de da wunci ki yi ga ya na su kun wa dilefi o man sanna sunnatan sayya tan fa alai wuzruha wuzru muna mila biya abu idan wal mirawu fi kufrun ko ta good ga zai don wani azarin shiga shiga masana ne lafiyu ko hmm. in an ga maga da yake lafiyar lamfi ne dalili mata abadanin lafi na fi unji ba da yana sako a gato sai lamitu lafu za an gina ko ya gaza an gina yan na sako wa ga ili jadini ne kiyo dalili kwashin ya da ga da can le ba ilan wili da su yana ga da dalili na ga daidai yana ga dalili ba na ga tilo. sakwai ya ya ga ila mai tura yi za hangi da ya gan za hangi da ya lafa tu za ya shi sai ya fahimta na za tun fi shay'in faruduhu ila Allah wa ya ga da cin labai cin da ce ba yuje ba da su sako gani ba tuci wa maktalaftum fi min shay'in fa hukmuhu ila Allah ina ga da cin labai ci ba na hukunci wala tun biyo sako zalikumullahu rabbi alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib ce ci gai Allah ga ce ci mi ngam ya mi ngam da ba e hmm. bogo wa ji wajibi na cin le ba zuwa ya guje ba sun ita hafiza ko bai sunna ya nabi sa sallami na yana gaje dalili na ga agwaye na magale dalili ba na guci ci ko hmm. zanen amma zane gashi shi wuce lami tuye ne gun e tuye gun nga lo gangani bai yi na ko yana shawu nga lo gani bai yi na ko gale dalili ba nan gole za na gi hmm. zane na wajibu ta miji sokwa na wajibu ta da tuye gun hmm. amma zane jibuta saukonin gai zane ga mutum ga bi dalili ga bi tabbatarwa ci daga alkur'ano bi sunne no ko ji gane ko hmm. alimamu abu yusuf Alimamu abu yusuf da muhammad ibn hasan more than one over three maza bai abu anifa ali abu anifa ba ba wanci ya ji makanta abu anifa jima'a wanci hmm. mai da da kashi man sa'ala shi dambo usaimin wani ibn ya ba ko ji na ku kawai kali tasirin alkawai eh, wani usulun jami'ar furuk wata kasimin badi'atin nafi'a matsala ya fi kali tafi na sheikh usaimin wale to man yuna ya sa adina hmm? litafi ne لتعرف نجاح الإيجاز في مقتل ففيل albani وابن أسيمين وابن bas ko ji gane ko ibnu baz wu usaimin katu usaimin mali ibnu baz ba mas'ala ne ci yo ibnu qayyim mu fe ji sharan litafi ne yi gan mu fe ka litafi madarijus salikin na, wale shekul islam al harwi bai gan wati yo ga shekul islam al harwi habibun ilaina ga al harwi yo ne ye wan wal haqu habu ilaina min amma ye wa gaskiya go ji gane ko ebogo un dan doka musulunci wato daga na manya wa ga dana wani wani hmm. Hmm? Hmm. yanzu wani ga ganin tuwa wa shishi zai ni amu ji hankali a zai ji contribute ya karatu wa ci shani na a gaza shi su kashin zanen wa kuranu daga yi zanne wani gwegi zanen daga gwegi nilo shi ga gube wuwayo zanen daga yi shi ba lo ba ka zan zane da gafi wuwa zane sumuni ni wuwa zane kanzu wuwa ba ta safu ne ga contribute wacce wacce to kurano ne kuna ya tamu na bago zane wa kawai zane wa alori zane ne wa alori na wadai feji alori bidon da suku kun zuri dai da wace baba wace a transfer shi mina na wace mina shi mina alori wuce wadi wuce bidon mun da ta ta wayi wu shi mina na mina bo gun ya mun bace ne ya ce ya ko wajen abele wafe jihar ba wani hadisi ba zanen annabi wa mdatla kani annabi wa biya annabi wa nawul wadu bukwan annabi wa buktu bo macha buktu be zanen so kun da wancan so be do da ku pajiri miji kiya mbe dan bwa buktu mun ci be su zaji be man doci at the end so kwa ka tu jigun a waje be ne kun ji zaini nga produce yen na be ni bwa ndasi aga ga wa lami o tiyo tu zai ni zai mini man na jobe ni wa lami o soto waga hmm? ga yin do ne zane ga gana waga mitu zanna ga wawon ji mutunci waga ga yin do ne zane ga gana waga mitu zanna ga wawon ji kiyo wawon ji mutunci kai ene mi wa ngo so na za e eh, da yi ji na dan guru za ga to to qur'anu no ji na sufi wu daga ta ba zaba ngu ma da sufi ba hmm, ta bebe masu kun za ni wace a tato katon suke na juji na sufi ke gu maki halitta sufi ba aga ga yaji makanti lami cutu yin dole na manga ganin wa a jeto sun na zani sufi rago a goyo su yoni ebogo you need to be careful alimamu imamu shaukani zaidiya imamu shaukani da yoni katon zaidiya shi magufe don mutu bai shi baje sunna in ga gan zando na gayi manyan wuni in ji dalilin wuni a cina wani gami wuce tun a ji sunna sa kashin alamir sana'ani the same thing zaidiya wuce ile wuce bai sunna mukbilil wadi zaidi wido shi wufe dino wuce bai kiyo wuce bai sunna in ga aga ga to shi kenan ne ga wo katunan amice to makara duba mu nole muku bi ji katu madina da mandoci su diyo su magwai amma ta bala yi wani suku mai shi a ji fe ji katu mai yin mambo a ga mi tu man zu ga mi tu nole nga yi mai shi a ji otu la mi tu wa ji katu to mai su diya shi za hmm. ene mi wa ga mi ga yau ba wani ko ga shi ga wallahi tallahi mi trust ba bi ne do nan ga ga ga mi ago ga gashi shi ga trust mi a cikin nga gan ogan ci gugun to litafi kan zo da cin wule ni a bi bikin ma yayan ma batan ko ji gane ko wa gaskiya za, zaula notu hmm? man ga cin bikin sa kun fami ma ma ga lami tuma yace ki bo yace bikin shi mu wato man ma ga shi shiga yin doro na ga gan to na to bi ga wa cin bikin na eji maka do lami jike lami tutuwa mu no le ga jin a cin ga wa maslakun ya lul bidaiji na lami tutuwa mu al’imam albarbari ga wani imanu bin ruyaci yau malkiyama a imanu jimbe ya ce ci falkiyami ya raunan allaha an zawa jala biya a yini ru'usihi a yale ce mummini ji a yale ce ci biya yayi iya na ku iya abunci haci abunan ko wawa yi hasi buhu ce ci ma jan isabi bi lahajibin wala tarjuma zanen ma gafanan wani kiyayen ngole bila hajibin ya kama dan boya a tsakanin musulmi da tsaye ne yace ciya wala tarjuma da na maji ko na ma da ba eh interpreter shar'i gannin mini mas'ala kina da muhimmanci ganin da da muhimmanci na wala wani tabbatar mulai ma ga mu'min jali tsaye ya fa alkiyami bi yayi ke mina ale tsaye ya she badri nan ko ke mina ale gidiyan wa tiye wa jirgijima mukan ya nan can mun bida hadisi na ta zo mai mutawatiru na wani ko ibn qayyim mun kali ta fi hadi larwa ila biladi lafra mun la hadisi da sarawi da ba sa ga jone ga lagma wani ne ta ga gwadi su be ce mu bi ja litre ce fa alkiya mi wani al imam darakuti ni kali ta fi ga kitabun ru'ya yace mas'alan yali yace al imam al ajuri in ka littafi ga kitabu nazar ila wajin lalikari ya ce kibo ya ce yanayin ceco wa khalafa fi zalika alu dalal wale zai ji malle ba ti ga nan su a gai da shagi nan ke mutar za shi nan wanda zai shiga bi lami tuwa ne jiga mumin ja a littafi ci yanin allah subhanahu wa ta'ala ga lillazi da hasanul husna wa ziyada zai ji bolo-bolo na a ji aljanna ma da bibe bibe ba abu nun ga alimin mini a da cece fiskan cece ko Hmm. lagun ma ya sha'u na fiya wa na mazid ya gina a jina ji adiya na ba na ma biyar daga ba sai ce almazid ba ba gai mu mini jale fiska yin sai ciyo wun yau mai izin nazira fiska ya hmm. sai ya na ya mai la rabbiha nazira ko a sai ci sai ci ali ko hmm. tarifu fi wuji نظرة na'i wale fiska كاجو yan aske yin mawo ila rabbi ha na kiyo mumini ya fili sai ciyayi a fewoma amma ya gimi na kafiri suku kalla an rabin yau ma izin zama hajjobun lalle gimi na ya wuce ya kan damu ale sai a sha kafiri shi kaga ale mai laudon daga mumini ale ko mm. tabbana ko bai ya can ga Allah ga mu'min ga kafir ga shiri ni dauna mm. wal iyazu billah amma shubana mutazila shi lagwa sun a cikin mu'min shi ali tsaye ya na a ga sako a ganin musa ga lan tarani mm. ko mm. ka kula su kai wallan ma ja musa limi qat na ka kula nan musa limi qat ya tsaye ciwa kallama rabbu tsaye ci ga biyu na qala nan musa ga rabbi ya wace ci an anzuru ilayka tsaye ci lugwa miliyoyi. kala nga lan tarani wa alim ya walakin yanzur ila aljabali amma ne lo bayan fati ko mm. fa in istaqarra makana fati na ga dandana ne dana fa tarani wa alim ye a ne dalili ne lauga mu'mini ja le tsoyi yana mm. e ne dalili ne lauga ijo mu'mini ja le tsoyi yana ko nga mala tu ta ga ne musa len lan tarani ma na yijo e bole nafi nafi na bibe len yi na wani lawo ya tiya abadan ya nga mala ko skuli wuyo na aja ga na nawo ga len lan nafi li tabidi hmm. ya ta ga mai nawo ga hmm. lan dai li na nafi amma wani li tabidi ya hmm. ga ne ji chagajin tsabe kagwe tiyan len yi na fi li tabidi ne zama shariji ngo ji gane ko mm. e eh, bogo lan wi nafi amma wunji lita wunji lita bida nga mala ibn maliki wa ga litafin al-kafiyatu mun ci gawa man ra'a nafiya bi lan mu abada litafin al-kafiyatu al-kafiyatu shafiya da bane ibn maliki kai tin nawo nan kemna ibn maliki ke ka litafin al-kafiyatu ibn maliki ya tin nawo nan e eh, bugo al-kafiyatu shafiya wunji kiyan mm. wunji alfiya so ibn maliki gan wa man ra'a nafiya bi lan mu'abbada da na gai le ga waji nafiyu bi lan yi ko nafiyan lan mu har abada wa lawana fa qawlu rudud e gane za mu ciga gane ga ji wuri je wasi wawu na majin na sun fa fa'du da ga wala kwasun e da bugo lan wuji nafi li tabida mai na wa ja wa za wa ganda wanya ko dalili ne lauti ga wucin wani yahudi shi sai ci aga fata man dawal mota in kuntum sadiki ko nga ya ga ya gbayi ga yi zane so koyi wani ko ya gbayi maga alu alijanna ta e ba ga ya letu nga ya za gaskiya ya wani nga ya ga tu ba ni a zai aljanna lo zuni ce da kuma ba so ko daga ne ya ce ga ya gbayi ga alu aljanna wani so ga wallan ya tamanna wani wa ba da a kara ba ga alatuwa amma ne fu alkiyan da bai na sukun afe bagan ala ce bo ala fabi azabe wa kalu ya malik lekto ala ima rabuka ga yawo maliku ga wasu kula yiwu ngole ko ngole awaga ala awaga ala tuba bunno alalima sai ce haka da an ga wallan ya tamanna na wa shallan wuce wuce na fili tabida e, mutazila be suku a gamin dalilin ne lawo ga mumini ja ale to ya ciya nan ba sa ko la diriku la absar wa yudriku ala absar eye eh, eh, dambu na dan su ya ci kanji wana ko sai ya ci masu ku wa indoro da kanji wale mutazila shiga aya ne lauga mun buja a litoci ya mai su ne maga ah, na nafi na nafi ya yi dirakwa ga wuji nafi ya ruwa ko hmm. la diriku ngole ne nafi li diraki wuji nafi ya ebe na waye ji ne ya ne ya amma wa mu ke ja ne kashin yana ya al idrak nga ali ha to to bila zulu mu ce ce ce ko ngole mu'mini ja le to ce ama mu ce ce ke ja ya bugo na aya na ji nafi na al idrak mun ji ga ne ji nafi na yaro ya to anabi Musa jama'a nan Musa ji ngole fir'auna fe liya ne fir'auna fe nya bi ko hmm. alitu babu na ce ga kiyo inna la mudrakuna yana yana yi be na la mudrakuna na firawo ne be jama'a shi ga ga madana ga magube ne wannan rai anan musa kalla a inna ma iya rabbi lalle so ko miya pamba gani da ni sai adini wa wume ba wuji ga inna la mudrakuna ga inna la muriuna eh, a to ga eleya manan ga na ya ne ga mi to hmm. amma wa ga ga da kangi so alidraku ya alihatutu hmm, so aya na to ibn qayyim lawon to juja alhadi la ruwayo gan won lawo gan mumini ja le to ci ya de ji drakwa a hmm, ah, mu ce ja no wa kalamullah e gan to ci won gbo gangani bi dojiya won jo ile fasara amma za ne gwa sun aya no chunchi ci ando chichi ci ne go le ne ko le ja bi nu fa amma allazina fi qulubihim zaygun فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تاويله وما لم تاويله إلا الله زي بيبا يدني ما أبونا كون يتبعون ما تشابه منه أنا لا متون ما تشابه منه energy land beji da be shi waji nan amma jiwunci bi ibtiga alfitnati ya bade wa fitna ibtiga tawili amma la ga fan alqur'anu ganci masukun amma zai ji zai ka kirkiji gila jike ɗaya logun ba gani ba doshi ya a ga aja ga kullun min indi rabbina arrafi kuna filin mai kira ta da ba sai bu bufiyo biyo ko qur'an jo fassara wallo be doshi wai kuma gangani be doshi ya afala ya tadabbaruna alqur'ana aje tadabbur ya alqur'ana walau kana min indi ghairi llahi da ba zan ci bufiyo ba mu ji sai ta da waje do fi tilafan kasira alitin da bai dabo sarawi hmm. ya bugo aya ga da bu na aje iskalu ya wuce kun su zo ne

an kalli wa sabon wa gumbodon hmm. kashin hmm. na wagawa man na je da su to ya ci made ilimi nan nguwa ya wani nga mala ibn kuzaima nga hadisa nabi nga luraiji eh ya manya hadisi jai ba ga hadisi na manya hadisi ya kuza ne gumbodo do shi ibn kuzaima ci ganza na ga le ga hadisi guba dambu mai gumba gangani bai doshi nan lawun be wai ibn kuzaima guji kiyo nguwayi aini wọn gumba wadda ga tun wai gumba wuce karancin fahimta yin wai gamala ibn kutaiba shi kato littafin ta wuli muktalif ladiso a cin gagamu zai je jindawa ga a da a madaji katon wani adalla karatu ya kawai da ya istilal kim ne ji kafa hujja jina ko mm. ai lagaji hujja mai da fahimta waniya ai jiya tabbatarwa na zandoro jiya yi wuce tabbatarwa mini man ko da gogali anan wuje yando ci maware jahilici da ya zo kule mu ga wani jiki an ga wani ilimi wato ka lamarin wuce koje nan na dai bukata yin karatu jina mun dai bukata yin ya zulu fi bai karatu munde bukatun ya zula bi ciwo ki ganin bi kafin ya e bana kita ga ya asali ngole halal kicha de zawan ja kun levu yanzu zuzu shi ga gan wuje daga mu'mini ya le ce fa alkiyama mu'mini ya le ce fa alkiyama na makafi ga aliyan wato wal iman bi ru'yati yawm alqiyama ne yele ya tsoye ce fa alkiyami kilu cha yawm alqiyamati tuyo e bona ijo an ale ce ce ya Hmm. annabi ga layyara ahadu rabbahu hatta yamut zando da mine bona ale to ale na suga jikiyo suga tu suga jikiyo suga ji hanje so odo ale tele bangba ni sa le to yace kashi mun le to yace nu mun le to yace ya ngo le ko nya annabi ko nga gan azan azan lo ci ga raunar la biya yin ru'usi ki ngo le banu diga biya yin ru'usi na ko ebon la ki ki abulu dan tawil na zan go shi jina ngo e ye le wuti daga dawo diga mu biya le tsoci le biye gbaya a le le biye ya in fuari ti abe ne jini fini mu biya le tsoci le biye gbaya a fe pa yin ru'usi e ka chi bo mutuye ebo ki bo bila hajibin turjuman mana tsoye ci mm. e mm. a jan yi sabi ya fun ya alikiyami ko eti tiye tun da shaga lona ana ma na gwaganin wa danwa ana di interpretation daga jimin na lo jimin na na wa danwa ngole ne a tarjuma ne nan ga yanzu lagun la daga larabci lo turanci mm. ko daga turanci lo larabci ko daga jimin na lo jimin ga a tarjuma ne ci fali ki amta shiga daga gali ta shi ana ji gwaganin wuce na. fa dan bai ga al-iman bil mizan la ku yace zaka yin nan insha Allah wa hmm. wal iman bil mizan yawm al qiyama ne yazo da imani ba tun fa al qiyami yuzanu fi al khair wa shar yatu kirki bi yatu da za a gudan su la u kifatani wa la hu lisan tun ma mun de skele guba ko na nan munde scale wuce munde guba kuma hmm. dai lisan de gintara ga min misalin aqida shi zai ma ji wani bai tsuwai na ga adda ya tun shi ya wuce shi tun fali kiyami nan sai ce wal wazn yawma idhin al haqq in ga tun fali kiyami gaskiya fa man sakulat mawazinu fa ulaika humul muflihun sanan tun ga luki nan sanan ga zai ji a dira bono wa man khaffat mawazinuhu sanan ma tun luki na, fa ulaika alladhina khasiru an fusa a kai zai shafin hasara ya ta tacen bi ma kanu bi ayati na yazlimun yana afi bi ayan ya fi ji zalunci nan sai ci ga khasiru an fusa fi ji annama khalidu ko zan ja ji hasara ya ci tacen a mayi gbigben na da na ji annama wani ebe ni zanu wa adan tun ya bo? adan tun wa ya turu tuye tun da da ya za zane tunguru ga lukmi nan wale na da rabuwa da wani zane mai ya tunguru ko lukmi ya tun da juci a lukmi ga tunguru nan wale na lajin halaka bi an na lakiya hmm. fa amma man wa mawazilu fa huwa fi ishatin radiya sanan tunu ga lukmi ya tunguru sha dokun wangi na sana dan rayuwa na tsaye caje da bayin wa amma man khaffat mawazinuhu amma zanatsu tunu un lukmi ya fa ummuhu hawuya da jike ba za wuce hawuya wa ma adara kama hiya ta yawa labari ne ga hawuya na narun hamiya ko ɗayan nuyo ne jiki nan na tansarar wuce ponin sai ce goyi na da mini adalci yin sai ce etun guru biyar ne dai zagula ta tun wasu aliyu no ile min za nuyo re ko tun yo na je kafata ne nan ko mm. nde kifatan unde unde gwaguba umade lisan hmm mm. nde jintara ngole na mutazila ji ba mm. mutazila ji aja ga mizanu da mafali kyawe ne bana a shi kudi a jihadin shi ngole gane ako al'alima ne yusa asir kalimata ne خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله بأمر سبحان الله العظيم كلمة قبعة دمو شيء شيء وو تا نبغو نبغو نبغو تا wale sai ce wa kalima guba wancin umar fangin taro umar lukmi agula ta sun wafa da ke yami don gaisu ba an labi abin su ba an labi lazima abdullahi masudu don na kan sabi kicho mo fe gun ti gbon àti sabi ti le bi ti gan na juwe àti fe jikiyo àti fe matan ti anabi sa sallam gan anabi sa sallam wato bi ti ibn masud na fa lahum asalu fil mizan min jabal uhud un lu ni gan tu won fo al kiyami ga patiyan uhud jazakallahu khairan kin na dana a sha tun wadan bo na la ta fo zangoci ma ya bo zabe da nuyi na ugbori agbula bi fo aliki ami aga to lawon ta tun la ya zeli inda la je na ha ba wa lo ti kun gungwa pama ya to yuzanu fil ngoli hadisi be tsara ce ganna jo ويوزن فيه الخير والشر يتقول بيتني دي اقول اتاتو لو كفتان ولا ولسان ولا كفتان ولا حديث بيتو ko ga kifanin aga tungu bi ladan ki fa ba fún ara kí bo, ya dédé daidai shi la ta bu hadis na albita ka dabu hadis na albita ka hadis ne zana a ga tun da wọn shi wa ga shi nga she ba wa sai liyo su ga nga jalaka a ci ga nan lata an ga liyo su ci ga waje da shi da wa ta labita ka tin ka ka babu a da lata kele be yuta ka na tiga tulu da bata fata to zanu shuru aljanna ngo ji yana ko mm. ngo li ene ba bita ka ni ga shahadatu an la ilaha illa nna anna muhammadan rasulullahi yau banu ji wala uli sanu na ngo li aje ni ga lisanu al mizan na jin talan kiyo eh yatsuwa aga ji hafe ga qalbul mizan nyagbọn ngole ne literal na terminology ene ejinu fina ngole sun literal ko kashin scale majikini ko e ba fitubo e je nwe ti na fe jani ke jimide ni awon intensa ti na fe da eh wo ati read the biro good fawo mun okay good wajen rough paper no ci ko bani ko kashin hmm. ba abuwan nan ajin ajiyar lokaci na buwa na ajin fejiyar nina ati go mm. kan wace mai latin nan ba wace ka ba yanzu shi na abu na nufe jiki nan a fe jani nan so kawo la lafiya abu no suku wale ba nun ga lo lona wale gan yawon shi na ba don gaji kiyo nga pan wata ɗoga en na bi gan na kan wani difference ta tangi hmm. to ti ta tangi wuce ne jani da nufin ne ga kyan gai ga lisanin mizanu jin tarayin tsuwon ko waji gane wu wale lisan lisan ma'rufin da nasu sammu da qalbi lisan alladhi yamilu yumnatan wa yusratan idza tasawat al-kaffatan wale nga yiri ni hmm. wata ta ta cho wale hmm. nga fanda babu da yi wade abele wa jani nga fanda kun ye babu galu ga wadi abele wa jike wa jani yo jike gali kal lisan lisan idza raja'at kaffatu mal al-qalb ko ka kuna na galu bi ganna wade abele wa fan kakun mun ga mun ga yiri kuma da abilin waje ke mata ta ta so daga katin ya abun na wallahu alam subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk